yanzu dai mafi girman darakta hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS Matthew Sefa ya zama mukaddashin shugaban hukumar biyo bayan kwabe babban daraktan hukumar Lawal Daura. Jami'in labarun ofishin mukaddashin shugaban Najeriya Lawalu Akande ya bayyana haka da nuna Sayefa zai rike wannan mukami har ɗaukar mataki na gaba. Sayefa dai wanda ɗan asalin jihar Bayelsa ne a kudu maso kudancin Najeriya shine mataimakin babban daraktan hukumar a sashen ayyuka. Magoya bayan gwamnatin Buhari irin matashi da ya tattaki daga Lagos zuwa Abuja a kafa don murnar lashe zaben biyar, Suleiman Hashim ya ce kusa kusaci baya hana shugaba Buhari yin hukunci kuma hakan ya nuna ba maganar 'yan mowa da bora a gwamnatin. Wannan abin to ya ƙara tabbatar ma 'yan Najeriya da cewa gaskiya shi shugaban ƙasa ya taka rawar gani fiye da yadda ke tsammani saboda yadda suke gani suna handama da suna ɗiba yanzu kuma ba wannan hanyar bane to duk suna nema yadda za su yi su sami gindin zama kuma su kasance su to kamar yadda Buhari idan ka yi la'akari da lokacin da yake karɓar karagar mulki ya maganan cewa I belong to nobody kuma I belong to everybody ko ba haka ba shi ba na kowa bane kuma shi na kowa ne idan ban yi kuskure ba so ma'ana shine shine shi bai da wai godfather bai da wani wanda a wani godfather dina ne shine ya dora ni kan mulkin nan shi dai buhari talakawa suka kawo shi bai da wani wanda zai gaya mai cewa a wai ni na sa ka sai abin da nake so za ka shi ya zo ne ma yan najeriya aiki kuma ya talakawan najeriya aiki ya kuma cika alkawarkan da ya daukan makansa cewa ga abubuwan da zai idan ya hau ga mulki ba ga batun rufe majalisa da ya jawo kwabe lawal daura maganar daukar matakin da ya saba na shugaba buhari kamar takardar hana tantance kaddashin shugaban hukumar efcc ibrahim magwa majalisa na ratsa tatsuwa a rayoyin jama'a. There is no doubt whether you like Magu or you hate him, you know that he's a courageous person. So he's on course. There is no doubt that nobody can question the integrity of Magu. tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya Nuhu Ribaɗo na cewa magu zai galaba. Yaƙi da cin hanci da rashawa ba karamin wahala ba ne. Duk wanda yake a ciki zai ji jiki. Kusan kana yaƙi da kowa ne musamman masu ƙarfi masu arziki masu abun eh, da za su iya faɗa da shi. To duk inda ka ga faɗan ɗin akwai waɗanda suke jin jiki akwai wanda suke kuka akwai kuma wanda za su yi yaƙi da abu alhamdulillahi idan an samu shugaba duk wanda duniya sun yarda an shaida akan cewa mai yaƙi da cin hanci da rasa dole sai mu duka mu sai mu gode wa Allah da wannan ni kuma na tabbata haka ne cikin zuciyana akan cewa yana yi tsakaninsu da Allah za a jira ga matakan da hukumar EFCC da rundunar 'yan sanda da ke tsare da lawal daura za su ɗauka in an cika sa'a 48 na ka'idar rike wanda ake tuhuma Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.